والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أشيغ من كراتمنا للتافن القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى نمال محمد بن صالح العثيمين ألا يجدان صدرهما زام تاشي أشافنا أشرين دبير ƙa'ida ta biyar a ƙarƙashin siffofin allah maɗaukaki mana yake cewa alƙa'idatul khamisa ƙa'ida ta biyar asibatus tsubutiyya siffofin allah da ke tabbatar wa allah abin da ya kamace shi tanqasimu ila Kismaini sun kasu gida biyu zatiya akwai sufofin da suke da alaka da gundarin zatin Allah wa fi'liya da kuma waɗanda suke da alaka da ayyukan Allah fazzatiya sufofin da ake cewa zatiya wanda suke da alaka da zatin Allah هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سوني سفوفن دا تني Allah bai gushe ba kuma ko nan gaba ba zai gushe ba yana mai siffatuwa da su ba wani lokaci daga cikin lokuta da zai zamanto ubangiji bai siffatu da su ba a kowane lokaci ubangiji ya siffatu da wannan siffofi su yake cewa siffofin zati kal ilmi kamar ilimi ba sanda za a ce ubangiji su bani wata ala bai siffatu da ilimi tintini har yanzu hannun gaba ba san da ba haka yake ba wal haka ma iko sifa ce ta zati da take da alaka da ubangiji tintini har yanzu hannan gaba ba san da za a ce ubangiji su subhanahu wata'ala bai da iko a kowane lokaci ikonsa tabbatacce ne kaɓanin bayi sai ka tarar da da ba su da ikon yin kaza daga baya suka same shi suna ko da yake maka cewar sufofin zati na bayi sun yi sha bambam da sufofin zati na Allah subhanahu wa ta'ala wasam haka na ji sifa ce da Allah ya siffatu da ita ba san da bai siffatuwa da ita saɓanin sifar bayi ta ji za ka zama kana da jin kuma waye gari ka rasa shi shawa da da yana ji tun da ya sankarau ya daina ji tun da ya ƙyanda ya daina ji tunda suka yi hadari aka buge shi a kunne idena ji ko tunda wani ya kai mata duka shi kenan ya rasa ji to shi ubangiji subhanahu wata'ala sifarsa ta zaci ba sanda take wato gushewa wal basar haka na gani sifa ce ta zaci na ubangiji subhanahu wata'ala da a kowane lokaci ya siffatu da ita sabanin sifar eh, ganin bayi zaga mutum da yana gani ana cewa wani da gani kamar kamar mekiya ko kamar kaza ana siffata shi da gani ko mai nisan abu yana hango shi matuƙar nisan bai tsananta ba kamar sai a wayi gari kuma sai ma yana shashafawa zai ji abu in ya ga abu daga nesa aka ce ga kaza nan sai ka ji wato yana ganin cewar ai ba shi bane ko an ce me wancan sai faɗi saɓanin abin da wato an aka tambaye shi wannan yake tabbatar da cewar gani ya disa shi yanzu babu shi kamar da to bangiji subhanahu wata'ala sufarsa ta gani ba ta gushewa tattare da shi kuma ba ta raguwa daga yadda take wal izza haka buwaya girma na isa ubangiji subhanahu wata'ala a kowane lokaci haka yake ya siffatu da wannan siffa ba sanda ba zai zama tare da ita ba sabanin bai, da kana Allah sarki kama taka kake sai kuma wani gada ta wani zuwan da ya taka ya taku ka samu wato isa da buwaya kafin kuma lokacin da ce Allah sarki da ne yanzu ba haka bane yanzu shi ma ta kansa ake bi to da ka to ubangiji subhanahu wataala sifarsa ta buwaya sifarsa ta isa da girma a kowane lokaci suna tare da shi ba kuma ta gusewa wal hikima haka na sanin dacewar abubuwa yadda ya kamata abu su kasance ko su gudana ko su tafi to su subhanahu wata'ala kowane lokaci abubuwansa da yake da hikima yake sabanin na bayi sai ai